hello ka yi baki shi ne abin da husna ta faɗa daga can ɓangaren ku a ya ce ba na faɗa miki ba zan dawo da wuri ba saboda zan yi tiyata to ka yi haƙuri ba na faɗa musu tsaki ya kashe wayar su ta ce wai tiyata zai shiga na manta ma shaf ya faɗa min haka ayya to ba damuwa tun daga nan baki ma ma da wani lokacin wai hanna ce ta sake ringin ta kalla janna ta ce shi ne fa sai kira yake ki je waje ki ɗaga ki ce aikin zo ga mu nan kayana ta ɗaga su tashi ta fita jinin ta kalli husna ta ce bari mu tafi kawai wanda za ta aura ni sai kira yake ayya to na gode fa gashi ba ku ci abinci ba ai mun sha lemu hakan ma mun gode a cikin mota ta tarar da hannu tana waya da shi ta saka free janet ta zauna tana da murmushi Kar ki raina min hankali mana gani na fita farfajiyar gidan baki nan hana ta yi murmushi ta ce ai na nufin farfajiyar gidanka da ke zuwa ba wai gisa house ɗinka ba Wat? Ƙwarai kuwa, ta yi kika san gidana, me za ki yi wasan kwaikwayo a nan? Idan ma wasan kwaikwayo ne, ai zai bada citta. Idan baka yadda ba, ka hawa WhatsApp za ka watannin ba ta tura maka watan bebi imam da kuma bidiyon falon gidanka. Da sauri ya katsewa yana duba ya gani ya saki kiranta. Ashe ke ma kira ce? Waye nuna miki gidana? Ma ke ci na kai ka? Kai da kake kokarin keta min haddi har cewa wai zaka nuna wa dangina? Ni da ko sunan unguwar ma baka san sani ba? shi yasa na zo ni in fara sanar da da matarka abin da ya faru tsakanin mu kafin kai ka sanar da dangina hanne ai ban san haka kike ba ai na faka ka daina daga min murya ni ba matarka bace da zaka raina wayo har da cewa zaka shiga tiyata ko masinaci kawai mun mintuna goma kashin labakan ka zo gidan gidanka same ni an ba haka ba zan tona ka? zan shiga in faɗa mata komai domin duk message ɗinka suna nan a wayata tana gama faɗa ta katse ta kalla janna tana mushi ita ma mun ta take kafin ta ce yanzu kafin ya dawo mu kuma mun tafi na san zai kira ki kake duki na masa tsoro ko menene zai faɗa to kina da abin da zaki kare kanki namban matarsa da address din sa yana hannun mu kin ga kuwa a tafin hannun mu yake haka ne kam yanzu na samu lafiya zan ba zan taɓa manta wannan alkhairin ba kada ki damu ni ma an min abin da na kasa mantawa ne har asibiti ta kai ta lokacin tara har ta wuce ita ma kai tsigida gida ta wuce tana ta addu'ar Allah ya sa kar a yi mata fada. ƙarfe sha ɗaya da rabi hatta yi wanka ta saka kayan bacci ta kwanta wai ta fara rinkin a hankali ta buɗe ido ta miƙa hannu ta ɗauko wayar da ke kan bitisar da rawa bata ma tsaya duba suna ba kawai ta kara a kunne hello ba dai hakin yi bacci ba jin murya yayi kalme yasa ta sake zumbur ta tashi zaune jita ya gaba ɗaya baccin ma ya bi idanunta kina cina ko ko bacci kike a ido na biyu duk tana musu ke idanunta da ɗayan hannun ya yake fatan dai baki cikin damuwa hmm. shi ne abin da kawai ta faɗa jannat ni na yanke shawarar zama da ke ko ta wani irin hali ne ni kawai a yanzu ina ci a cikina cewa da ke kaɗai sai in yi rayuwa ji ta yi gabanta ya faɗi ta daure ne ta ce ya yi kal ba zan ɓoye maka ba har yanzu ina son ka amma aure tsakanina da kai abu ne mai matuƙar wuya dallai biyu ne za su hana aurenmu shigo ta hasu da ya ci ina sauran ki. Yaro zama ta jingina bayanta da fuskar gado sanar ta ci gaba da faɗin. A halin yanzu, ni ba budurwa ba ce, sanar ina da ciwon zuciya wanda tsagewa ce ma, a kowane lokaci zan iya mutuwa. Abu na biyu kuma, Farhan, gaskiya ba na zan iya auren tsohon mijin kanwata. Ka yi haƙuri ka samu wata ka aura, ni na san za ka samu wadda fi ne, kuma ni ma ka taya da addu'a Allah ya ba ni miji na gari. Shi ne ya biyo baya, hasi da ta ƙara duba wayarta ta kabe bai kashe ba, sun tana mintuna biyar kafin ya ce shikenan insha Allah na haƙura da ke zan nemi wata Kema ina miki fatan samun miji na gari sai da safe kasu cewa komai ta sai ka tsaye kiransa na ta fashe da kuka a filin kuka sosai ta sha har ta ji wani abu ya tokare mata makogarinta yayin da zuciyarta na zafi da sauri ta miƙe ta nufi ɗakin momi a da ta ƙarasa lafiya jannat me nake da miki mami ta faɗa sun tashi ta riƙo jannat a ta fara kakarin jini i irin hankalin mambar karamin tashi yi ba ta kira dadi a waya ta sanar masa kai tsaye aka ɗauki jinin zuwa asibiti lokacin har ta fita a hayyacinta suna zuwa aka shiga da ita emergency don a ba ta taimakon gaggawa yayin da mami da dadi suke tsaye a bakin kofa hankali a tashi washe gari tun bayan da dadi ya yi sallah asuba ya kira ummi sanar da ita cewa sun kawo jinin asibiti ba ta da lafiya don har lokacin ma ba a bari sun ganta ba don haka a haɗo kayan break a kawo musu shi ma yanzu sai shigo gidan yayi wanka sannan ya koma da ta kawai ta bi shi abin da ya bashi mamaki ko dubiya ba ta yi ba wurin karfe bakwai da rabi aka kawo kayan ɗaya daga cikin 'yan aikin gidan ce ma da kuma direba ba omo ba farhan har a lokacin dai ba a bari sun ga jannat ba da ɓangaren kalil kuwa hankalin shi kwance salloli sannan ya bacci cikin farin ciki Tun ya san da alamu jannat da mata kamu shi yasa mai yi mata furci ya kuma cewa ba zai ƙara neman ta ba sai ta neme shi kwanan su biyu sannan aka ba wa jannat ɗaki kuma dakta ya ce kada a yi hayaniya a kanta da muku jininta zai iya ƙara hawa sosai one week later tana zana a falo lokacin asalin mota daga asibiti chatin take tana ta murmushi suna hira da jiddo kiran da ya shigo da wanda ya kiran ne suka ta haɗe rai miƙewa tsaye tare da leƙa taga ta hango shi tsaye a cikin mota da sauri ta shige begen hankalinta a tashe. wani tunani ta yi kuma kawai sai ta ɗauki hijab ta tsira ta fito a falo ta tarar da faranzana tana dan cije baki kau da kai ta yi arin ta ce har in jinya in gama abin mamaki ita da umu ba wanda ya zo gaskiya faran ta tsane ni wayar ta ta saka sake ringin ta kalla sanin ta ɗaga? hello momi har in isa kaduna daga ɗaya ɓangaren ta ce eh Jannat, har ma mun sauka a gidan rasuwa. shi sa na matsa gefe na kiraki. ki shiru ne ya biyo baya kafin ta ce don allah janet ke ce babba ko faranta taka kakale ki da faɗa ki kyale ta ko biyu ne a gidan duk abin da ya same ta ke za a ɗora wa saboda kin kalin da take ciki kallon fakan ta da ita ma take kallon mami zan kiyaye Allah ya dawo da ku lafiya amin ta zo za ta wuce ki nan fakan ta yi tsaki sannan ta ce munafika mace amana batun ka mata ba kawai ta wuce yana tsetin da ta fito ya kora mata ido har ta su inda yake Janet yanzu a sha zaki cuta ki kwanta a asibiti amma Janet ki kasa sanar da ni ni da na kwanta a asibitin ta ina zan iya ɗaukar waya na kira ka bayan ina cikin mawuyacin hali kai mai sassan wannan lokacin baka neme ni ba gwarin baka damu da kasan hannun da nake ciki ba ta faɗa tana haɗe hannuwa jannat kin canza gaba ɗaya da ba haka kike ba Hum. ya yi kalli ba za ka fahimta ba kai baka lura cewa ina cikin mawuyacin hali ba ka san mene kwanta da ni a asibiti sai kin faɗa furucinka na cewa za ka rabu da ni ban iya bacci ba daga na kuma hankali na nema na rasa Shawada tana cije laiɓe shi kuma ci yayi kamar daɗi zai kashe shi. Ina ji a jikina, na tsani kaina. Ya sa a inda ina son ka, ban san ya zan yi ba. Da bai satin zuciyarta ta yi ta ci gaba da cewa, Zuciyata zafi take idan ina hana ta abin da take so. Ji nake kamar in na rasa ka rayuwata ta zo ƙarshe. Ina son ka yayi kalli. Ta tare da rintsa ido. Ajiya zuciya ya sake sanne ya ce, Jannat, Ni ma haka nake ji a kanki kuma na yi imani cewa ni da ke akwai wani abu da Allah ya tsara mana. Shi sa hakan ta kasance har rabu da Farhan kuma nake shirin aurenki. Buɗe idanunta ta sauke idanun idanunta ƙasa. Shi kuma ci gaba da faɗin. Ni na san ki alheri ce a gare ni Jannat. Na yanke hukuncin aurenki duk rintsi. Bayan min aure za mu buƙa sanar na wani lokaci. Na fara bincike akan asibitin da za mu je a yi miki aiki. kuma ni ma da ƙasar da na samu zan aji aiki na mu ji har zuwa lokacin da za ki samu lafiya. ɗaukar ta a hankali ta kalle shi sannan ta ce ya yi kalli duk da na san ba lallai ka yadda ba amma ko lokacin da na amsa su ciyar zan aure shi na yi haka ne duk in ce ta rayuwarsa ba don so zan yi aure ba kuma ban so zan yi aure ba tare da budurci na ba wasu zafafan hawaye ne suka sauka akan kuncinta ba na so ka faɗa haka babu wanda zai tsallake kaddararsa ki sai a ganki cewa wannan kaddarar ce kuma komai zai wuce hanki ya miƙa mata ta karɓa tana goge hawan idanunta jin an buɗe kofa ne suka gaba ɗaya suka juya sa'ad da hannu ne sai da gaban ta ya faɗi ta kalli kalli ta gaba ɗaya annorin fuskar shi ya ɗauke a gaban suka tsaya na tarkuwa janna tana faɗin na ji ki shiga an sallamo yaya maushin yaƙe janna ta yi sanar ta ce ni ma na yi jinya ne satina guda a asibiti wayyo ban sani ba ne don allah ki yi haƙuri allah ya ƙara sauƙi amin ya rabi ya mutumin naki ya saki kira kuwa tab ina fa ai tun daga nan bai saki kira na ba ko ya saka kai da matarsa oho hmm na san nuna zai ya samu na ta kira ni na share ba daga ba daga nan bata saki kira na ba sa'ad ne ka tsaye hirar da cewa janet mun zo gurin ki mu yi miki godiya haɗe rai ta ce ni na ne domin allah da kuma tausayin hannu tabbas na sana cuce ki ba miki adalci ba amma ki yafe mana don allah ka cuci kanka amma ba jannat ba Kalle ya yi magana a fusace haka ne amma jannat tun a wancan lokacin kin ce da ni za yafe musu ni adini na yafe musu kuma na damƙa lamarin gurin Allah jannat an ba mu gidan mu kuma mun koma cikin sannan kamar yadda kika bani shawara mun je mun samu dangin mu kuma sun sanar da mu komai na kama kina da bako za mu yi magana ta waya hana ta yi magana tana kallon jannat ita kuwa jannat kallon ta kawai take ta kafin ta kiɗa kai mun gode Allah ya saka da alkhairi lallai samun irin cikin mata abu ne mai matuƙar wuya shi kawai ta yi suna wucewa ta juya ta kalli kalli sannan ta ce bari na koma kin gaji da ganin na kenan a'a na ga dukkan kamar ka ɓaci saboda san bana ƙauna ganin wancan ɗan iska to ka yi haƙuri murmushi ya sanne ce babu kuma ya wuce yanzu yaya kai da abba don na lura yana fishi da ni sosai kada ki damu shawakan abba abu ne mai sauƙi to allah ya sa amin ya rufe Bayan awa uku, tana kwance a kan gado tana chatin ta jiyo ɗan ƙara kamar na Farhan. Da sauri ta tashi ta fita kai tsaye bai dirim ɗin umu ta nufa. Tana wa ƙofa ta tarar da Farhan zaune tsakiyar gado ta miƙe ƙafafu. Sai mu ususu take tana salati. Gaba ɗaya ta gama haɗa zuba ta ko'ina. Kan garin Jannat ta ta dafo kaɓar ta. Menene ya faru ko na ƙudace? ta zan mutu. Ki kira mu umu, mutuwa zan yi. A'a ba za ki mutu ba. Ta faɗa sannan ta sauka daga kan garin. da sau ta nufi bedroom ɗinsu kina mota ta ɗauka sannan ta koma ɗakin umu sai da ta buɗe kulas ɗinsu ta ɗaya zannuwa sannan ta kalli fara ɗin ina kayan haihuwa na bebi da hannu fara ta yi musu nuni da wani ƙaramin turoli janet ta buɗe ta tabbatar da komai ya cika sannan ta ɗauka tare da zannuwan da ta nufa mota ta saka dawa ta ga fara na jujjuya kai sai nishi take yi ta kama ta hankali suka sauka da kan gadon suka fara tafiya har cikin mota ta buɗe baksi ta saka ta sun ta yadda motar ta sanawa mai gadi cewa idan an zo neman su ta gidan babu kowa sai masu aiki asibiti tun da aka shiga da farhan leburu ita kuma tana zaune ta kasa motsi tana jiyo kuka da kururuwa farhan addu'a kawai take ta yi allah ya sauki farhan lafiya kasa jurewa ta da haka kira lambar umu don ta sanar mata amma ta dagawa daga baya masitaka tana yi mata rejectin da haka kawai ta kira ta momi tana fara yin ta ɗaga janet ya akai mami muna asibi bakan ce ke naƙuda mun fi awa amma har yanzu bata haihu ba Allah ya sauke ta lafiya janna ku kula da kan kunji ji ki riƙe girman ki da ƙima ki don Allah na san kina da haƙuri da tawakkali Allah ya sauke ta lafiya mu ma bari mu hanzarta mu taho yanzu to momi Allah ya tsare ya ku lafiya amin tana katse kiran dakta ya karasu inda take ta ɓangaren mami kuwa tana gama wayar ta sanarwa da ummu hankalin ummu ya tashi sosai da aka suka kira dadi suka sanar masa ya kuma yi ma abokinsa sallama ya ce za su koma Kano yar su ba lafiya dama da yake mata abokinsa ce ta rasu shine suka zo masa gaisuwa dakta cs kuma na shiga uku Janar ta faɗa tana dafiye kai kada ki damu za a yi komai successful insha Allah amma idan muka bar ta aka ba ta iya haihuwa da kanta ba domin lokacin da kuka kawo ta tuni faya ta fashe abin zai yi afektin jaririn inna lillahi bari na kira mu na faɗa mata amma ba ta da miji eh tana da shi ta faɗa ciki da tashin hankali ki kira shi domin sai da amincewarsa da kuma amincewar mahaifinta hannunta na kare ba ta kira kali ta sanar masa ya ce gashi nan zuwa sannan ta kira dadi ta faɗa masa ya ce ya amince umma ta ɗaga hankalinta sosai ta fara kuka mami hankalin ta tashi tana gaban mota ta juyo ta kalli umma ta ce ki yi haƙuri insha Allah za ta haihu lafiya malama kyale ni kawai ko menene zaki faɗa na san ba ƙaunar faran kike ba dadi dai bai ce komai ba Doki kawai ya rake rambar hankalinsa na kan farhan da aka ce za a yi wa CS. Ai basu an ba sai karawar mota suka yi gaba-gaba. Gaban ta jiya mummunan faduwa ta dafi ɗari tare da karanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. tali ya kalle ta ya ce, "Cool in insha Allah komai zai tafi lafiya." A jiya zuciya ta sauke ta ce, "Kawai ji ne gabana ya faɗi sosai, ni ba hankali na a tashe ki yayi kalli. Ki zauna ki samu nutsuwa." Ya faɗa yana nuna mata yana nuni da kujera. tana zama aka fito da farhan daga ɗaki tana kwanci ana tura ta da sauri janna da Kallon suka ƙara so gurin hawaye na bin gefen idanunta tana kallon su kawai ta rushe idanunta bisu suka yi har sai da aka shiga da ita ɗakin tiyata sannan suka tsaya zama jinnan ta ta tarbe fuskarta da hannayenta bayan awa ɗaya nas ne ya fito da bebin a hannu tun kafin ya su suka yi saurin tashi janna ta kaɓe shi a tana murmushi an sami baby girl Wow, Allah ya raya. Kallon nas ɗin ta yana ƙoƙarin juyawa ta ce, Maman bin fa. Kafin ma yin magana, an fito da ita kamar yadda aka shiga da ita a kan gadon. Sai dai kuma yanzu tana kwanci idanunta a rufe kamar gawa. Ta mai saro, me kuma zai faru a wannan shafin? Domin jin yadda za ta kaya, sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba, kafin da nake cewa, Assalamu alaikum. Mai saro, as. Oh, oh. sun so ne in ya tashi kwai wahala mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi tun da so halitta ne so kwai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nima batun da kake na ya kina mini nima ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba kan gini da hana yi na na rushe ta yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta tafi ta bar ni ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi da hannun zaune zana boye ba soyayya ta yi mai rakiya dukan kalamanta da ni kadai take tutiya ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ni darasi zai ban a soyayya kashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba Mix by Kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.